A shirinmu na matasa da siyasa, a yau za mu duba batun kasafin kuɗin shekara ta 2019 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a jiya da kuma hargitsin da ya faru a yayin gabatar da kasafin inda majalisun biyu na dattijai da wakilai suka ɗanta da hargitsi. Akan haka ne muka ziyarci eh, jami'ar Bayero ta Kano inda muka zanta da Farfesa Kamilu Sani Fage, Farfesa a siyasar ƙasa da kasa na shin wannan ɗabi'a da majalisu suka nuna a jiya ya hakan zai tafiyatar da yin yadda matasa ke kallon siyasa a yanzu da ma yadda za su tafiyatar da harkar siyasa a nan gaba ga kuma yadda hiramu ta kasance da shi. A daidai daga babban abin da ya bambanta su shine cewa an samu ragi a kan yawan kuɗin da za a kashe. na bara wajen an yi tiriliyan tara ne da biliyan ɗari ɗaya yanzu ko ana tiriliyan takwas ne da biliyan ɗari takwas don haka za a samu ragin wajen biliyan 300 kin ga wannan an samu bambanci ta haka sannan kuma da yanda aka kasafa kuɗin mafi akasari kamar yadda ake kallo a da baya yawanci e, kasafin kuɗi namu za a kashe wajen kashi saba'in na kasafin kuɗin a kan ayyukan yau da kullum ma'ana in muka yi shigun dari a duk naira ɗaya za a kashe wajen kwabo saba'in a kan ayyukan yau da kullum eh, kwabo talatin ne ake sa su a manyan ayyuka to a wannan karan sai gashi an ce kashi kamar naira hamsin ce kwabo hamsin ne a kowace eh, naira za a yi a kan ayyukan yau da kullum kashi eh, kwabo 22 ko kwabo 23 a kan manyan ayyuka duk da haka dai wannan ya nuna ba a ba da abubuwan da yake a kan ayyuka manya ba sosai. Duba da yadda majalisar dattijai da ta wakilai suka yi hargitsi shi mai hakan yake nuni ga ɗabi'unsu. da eh, gaskiya ihun wato bai dace ba da yadda aka yi rashin dacewar shi shine cewa su ne masu yin doka da oda a wannan ƙasa ta su tsarin mulki ya ba su jama'a suka ɗora wannan alhaki don haka kamata su girmama shi kanshi ofishin shugaban ƙasa kuma su girmama nasu ofishin wanda daga ƙarshe abin ya soya ya ma haifar da hatsaniya wacce ta hana ah, a samu cikakken jawabi a cikin al'amarin wannan kuma ya hana ma banda wanda za su iya karantawa mu da za mu iya karanta shi a rubuce ya hana mutane su jima me ake so a faɗa kuma menene eh, matsalar shi kan kasafin kuɗin mai kuma ya kawo. Ya matasa za su karbi wannan ɗabi'u na majalisun biyu. Wannan gaskiya yana zai koyar da abu ne mara kyau. domin aishi shi kamar yadda hausa suke cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa ga shi matashi yana kallon abin da na gabansa manya ko waye abin da suka yi za a ɗauka shi ne abin kwaikwayo don haka <clears throat> yin wannan zai sa matasa su rinka ganin cewa a ce ita kanta siyasar duk ma hayaniya ce idan mutum yana da bukata yana da wani abu ba sai ya bi ka'ida ba zai iya ta da hayaniya da kayar baya don haka sai iya samu da abin da yake bata buri. Misali idan matasan za su shiga siyasa wannan ɗabi'u da 'yan majalisun suka nuna zai iya dan juya ra'ayin matasa su ce ko da mun shigo mu ma kaman za mu kwatanta abin da waɗannan manyan mu suka yi hmm, shi ne ce abu dai bai kamata dai ya ba su eh, su dai bai kamata ban ma da suka yi sannan kuma bai kamata ya zama to shine ma'aunin da matasa zai sa su su shiga ba ai wannan ma kamata yi su matasan ya ba su shi karatun ta natsu su ce to a ah, kamata ya mu mu shigo mu kawo sabon jini mu kuma kawo sabuwar alƙibla a cikin al'amarin inda har suna su samu karbuwa ga mutane kamata wannan ya ba su dama yadda za su kalli al'amarin su ga yaya za su kauce mushi don dama haka siyasa take idan wannan ya ce zai baka misali ruwan famfo hmm. eh, shi kuma sai ka ce a'a ai ni kuma zan ba da ruwan famfo da titi don a samu a nuna jama'a cewa akwai bambanci akwai kuma tsari da ya kamata mutane su auna su gani a hasashen yadda matasan mu ke tafiya shin kana ganin za su iya jan ragaban mulkin najeriya To, eh, ba a cewa mutum zai iya ko ba zai iya ba, amma idan muka duba ai a ƙasar nan a baya matasa sun ba da gagarumar gudunmawa. misali eh, kin ga lokacin da muka yi yakin eh, cikin gida na Najeriya yakin basasan mu na Najeriya ai shugaban ƙasa a lokacin ɗan shekara talatin da wani abu ne yana matashin sa ya iya haɗa kan ƙasa lokacin da aka yi na murtala lokacin da yi wani abun shi ma yana matashi cikin shekaru talatin da wani abu idan kuma muka duba lokacin da aka mai kwato wannan kasa yanci eh, su tafawa balewa su sardauna su malam aminu kano duk suna matasa ne suna yan shekaru wasu su ishirin da wani abu wasu talatin talatin suka yi wannan haka don haka su ma matasa kamata su nazarin wa'ancan na baya su san kalubalen cewa abin da ake ba a shekaru ba ne abin da yake kawa shine mutum ya dage ya jajirce ya yi abu da gaskiya da rikon amana sai ya sa ya rubuta sunan shi a tarihi amma idan matasa za su zarme su koyi irin darasi daga irin 'yan siyasa mu na yanzu mm. cewa abin da ya dame su shine gina kai da ɗiban kuɗi da sace sace-sace to in wannan za su za ka ga an manta da su shi sa har yanzu a siyasar mu ta najeriya ake tunawa da wa'ancan mutane saboda irin sadaukar da kansu da suka yi tambaya ta ƙarshe za ka ga mafi yawan matasan nan eh, shaye-shaye suke yi da bangar siyasa akwai yiwuwar yadda abubuwa suke tafiya za su iya sauya ra'ayi koko 'yan siyasa ne suke amfani da su domin kada su fahimci abin da siyasar ke makana. Duka da wannan a ciki da <clears throat> shi matsalar su kansu matasan da suka yi da rashin hangen nesan su domin mutum da duk har sai ya kai ga irin wannan ai yana salwantar da rayuwar shi ne gaba daya domin a takaice abin da za mu iya gani kowane abu a duniya ana iya cewa ga sarkin wani ga sarkin wani amma ba inda aka taba cewa ga sarkin mahaukata don haka su matasa ba rashin hankali ne mutum ya ce sai ya kai ga shaye-shaye zai cimma burinsa domin yana kashe rayuwarsa ne don haka a nan shi ne kamata ya mu da matasan mu su karatun tanatsu san cewa idan har dai suna so su zama wani abu a gaba dole su kyamaci irin wa'annan su kuma masu basu irin wa'annan 'yan siyasa masu irin amfani da su kamata ya matasan masu ɗauki darasi su ga cewa ai wa'anda suke basu su wannan abubuwan ba sa sa 'ya'yansu inda da gaskiya ne don me sa su ba sa 'ya'yansu ba to duk wa'annan kamata ya ɗau darasi daga ga wa'annan abu. To madalla da fatan za amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.